La'akari da yadda matsalar tsaro ke barazanar hana wa gwamnatoci aikewa da ma'aikata a yankunan da ke fama da hare-haren ta'addanci a ƙasashe da dama na Afirka ta yamma ya sa haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙwadago ta sai dai ta 'yan shirya wannan taro domin duba hanyoyin taka birki ga wannan matsala wacce tuni ta jefa ma'aikata da dama cikin zaman kashe wando yayin da wasu ke cikin zaman ɗarɗar kamar yadda mataimakin sakataren cdtn mutar malam idi ya bayyana min tun daga babban biro na duniya na aiki da babban kungiyar ma'aikata ta duniya haɗaɗɗiya da ake kira csc da sauran sandika sandika na kasashe da makwabtanmu gabaki ɗaya abin da ya sashi su najeriya da sauransu da wani suke italiya faransh da wani suke kamaru da wani suke chad da wani suke nan benin da suke burkina da wani suke mali da dukkan dai kasashen na nan Afirka ta yamma zaman taro wannan na kwana uku da za a gabatar don mu gano makasudin ainihin abubuwan da yake wakana na kashe-kashen dan adam da ake yi wanda yake mu ma'aikata mahi yawan mu mukan samu irin wannan matsaloli muna da sojoji muna da yan sanda muna da dukkan irin wanda ya dace wanda da su ne za mu yi zaman taron wannan kowanne ba mu ra'ayi na ya rage musu kayan aiki ne ko wani abu ne ko akwai hanyoyin da za a bi da ya kasance wani zaman ya samu muhimmancin wannan maudu'i yasa kungiyar kwadagon tarayyar Najeriya aiko da tawagar musamman domin halartar wannan haduwa a ƙarƙashin mataimakin shugabanta Dr. Nasir Idris. Idan akwai matsala a ƙasa bayan da za a yi al'amura su ta yadda ya kamata. saboda haka mun ga ya dace gare mu mu fito mu ba gwamnatoci shawarwari saboda mu ne a grassroot muna tare da al'ummomi muna kuma tare da ma'aikata saboda haka duk wasu matsaloli waɗanda suke faruwa dole muna da labari to idan jami'an tsaro ba su da labari su za mu da muke tare da al'umma ƙasa al'ummomin za su za da matsaloli su gaya mu da mu kuma mu gaya mu gwamnatoci domin a dubi hanyoyin da za a magance waɗannan matsalolin. Da yake jawabi a yayin bikin buɗe taro, ministan kwadagon jamhuriyar Nijar Ben Omar Mohammed ya yaba da wannan yunkuri domin a cewarsa halin da ake ciki a yau a yankunan karkara ya kai matsayin da kungiyoyin kwadago za su yi wa hukumomi rakiya domin neman mafita. Yawa kuka duba ko gani makarantu da yawa suna nan suna rufiya saboda me saboda wa'annan kungiyoyi suna nan suna kawo hari suna nan suna ɗaukar mutane suna kashe mushushuka ba sa bari sai aikin su haka kadalika uh, ma'aikatan likita haka kadalika ma'aikatan noma to shi yasa kenan wanga kungiya ta tashi ta ce za ta kawo nazari a taimaka a huskan wagga kungiya ta duniya wanda muke cewa organization international travail labor organization za ta kawo ma kasashen mu masu kokowa da wannan ta'addanci ya za mu waye gari mu kare da wannan mushkila zance na tsaro na kowa ne a yammacin alhamis mai zuwa ne ake kammala wannan taro da aka bayyana cewa zai zo da wata sanarwa mai kumshe da kiraye-kiraye zuwa ga kasashen duniya akan bukatar su dubi yankin afirka ta yamma da idan rahama Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.